Assalamu alaikum. Um, Barkamu da wannan watan azumi kuma muna murna muna farin ciki yau uku ga watan azumi kuma Allah ya tabbatar mana da sakin ɗanmu ji Hamza Al-Mustapha muna muna taya juna murna muna fata Allah ya sa ƙarshen wahalarsa kenan. da ta kowa da kowa kuma Allah tabbatar da gaskiya a ƙasar nan da adalci kuma Allah ya ba lafiya ta zama lafiya kuma Allah ya karɓi addu'o'i mu a cikin wannan watan azumi kan cewa Allah ya ba ƙasar mu lafiya ta zama lafiya da al'umma gaba ɗaya. To ganin cewa yanzu da na zo a anan gidan na na ga mutane da dama suna ta zuwa ta yaƙi murna. <laughs> a zuwa yanzu kin samu kin yi magana da shi meja hamza Mustapha ko kuma iyalansa ya tukunna je za mu yi magana insha Allah za a yi maganan Allah ya yanzu kuma magana ya buɗe yin Allah ya yarda eh.